وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الأنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيار قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة على هكرا دبو دا دا تليه دا أربعين دبقوي وان دا يزو دي دي دا sha hudu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ka gafarta mishi ka haɗa mu da shi a aljanna wanda wannan masallaci yake nan anguwar bolari a nan kan titin mai tama yusuf sule a nan kuma cikin fadar jihar gombe muna nan a cikin sura mai albarka suratul luqman wata take da ayoyi guda talatin da hudu sannan ita ce sura ta hamsin da bakwai daga sauka daga ubangiji A jeren giyar surori kuma da suke cikin ƙur'ani da ke hannunmu ita ne sura ta talatin da ɗaya mun kwana a nambar aya ta talatin da ɗaya yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta talatin da biyu haka ne adaran ma? ok mun kwana a ta talatin za mu tashi a ta talatin da ɗaya na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان subhanahu wata'ala yace alam tara shin baka gani ne ko baka duba bane ko baka sani bane annal fulka tajri fil bahri lalle manya manyan jiragen ruwa suna gudana akan kogi bi ni'matillahi wannan yana faruwa ne da ni'imar Allah domin idan ba dan ni'imar Allah ba ba yadda za a yi a ce jirgi ya dauki masu kaya kuma ya dauki kaya jirgi a mar wata shida ana lodi kuma a yi masa shida ana sauke shi kuma saboda tsabar rashin hankali da ganganci irin na ɗan adam kuma ya shiga cike tafiya <laughs> in ba ni'imar Allah ba kai ka isa sai ne zai dulmiye da kai billahi lazi da kai da kayan duk a neme ku a rasa to Allah ya ce ba ka gani ne ba kai duba ba ne ba kai nazari ba ne ba ka tsaya kai tsam da ranka ba ne cewa annal hulka manya-manyan jirage su ne alhulk shi ne manya-manyan jiragen ruwa wanda suke dauke da komai wani jirgin ma ka samu har da hotel a ciki da benaye a cikin jirgin ruwan da abinan titi da swimming pool gurin wanka da club gurin rawa oh dan adam akwai akwai munafiki billahi da ya kangarewa Allah kai da kake tsakiyar ruwa cikin kankan lokaci Allah zai iya maganin ka wai hadda club gurin rawa gurin waye gurin waye na fata fahimta to Allah ya ce ba ka gani ne wannan jirgin ruwan ta biritin bahari tana tafiya a cikin kogi ni'imatin la da ni'imar Allah babu abin da Allah madaukakin sarki ya rage bai mana bayani ba kawai kangara ce da fandara irin tamu sa ba ma ganewa kuma ba ma aiki da abin da Allah ke fara mana amma Allah ya gama bayanai ya gama jawabai Allah mun gode maka Allah ka ba mu ikon aiki da ganewa ya Allah yace liriyakum min ayatihi Allah ya yi haka ne ya tafiyar da jirgin ruwan nan da irin kayan da ya ɗauka da lodin da yake kansa da nauyinsa shi karan kansa ta inda za ka gane ni'imar Allah ne yanzu da za ka ɗauki wayan nan kuma ka jefa ta a cikin ruwan sai ta nutse har can kasa amma jirgin da ya fi masallacin nan girma kuma ya hau kan ruwan yana tafiya ba matsala daga nan za ka gane akwai ni'imar Allah خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر شين محل شاهد إن في خلق السماوات سكن أبن ديشا فلمرن حلقت السمي والأرض دكسي واختلاف الليل والنهار دكما تسابا والدري دريني يو غري يواي أنزما دري يي gobe gari ya waye an jima dare yayi na fata fahimta sai ce wal fulki allati tajri fil bahri da kuma manya-manyan jiragen ruwa da suke gudana akan teku na fata an fahimta da kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce da ayatin liqaumin nuna. akwai ayoyi amma ga wanda suke tsaya su hankalta abu ba wai wanda kawai zai ga jirgin ruwa yana tafiya kawai ya wuce ba zai tsaya ya nazarci oh Allahu akbar ka duba wani abu malam akan ruwa yana tafiya bai nitse ba baya wannan nazarin ba da nazarin waye rike shi bai nitse din ba Waye hana shi nitsewa waya hana shi dilmiyewa ba ruwansa kawai shi dai ya hau ya kai shi inda zai kai shi ya dawo da shi to amma mai hankali Allah yake yakan kalli waɗannan abubuwan ya gane girman wanda ya kaddara su ina fata an fahimci magana shine Allah subhanahu wata'ala shine yake to aliyakum min ayati idan ya nuna muku ayoyinsa sai sai inna fi dalika la ayatin a cikin lamarin irin waɗannan abubuwa da muke yi Allah ya ce wallahi akwai ayoyi li kulli sabbari ga dukkanin mai yawan haƙuri game da sauraron irin waɗannan abubuwan da kuma lamari nazartuwa a kansu shakur kuma mai yawan godiya ga Allah yana yawan haƙuri ya saurari maganganun ya yi nazari a kansu kuma yana yawan godewa Allah game da ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kuma ya yi wa bayansa Allah ka saka mu cikin waɗannan mutane guda biyu da Allah ya siffanta Allah ka sa mu Allahumma ja'alna mina as-sabbarina daga cikin masu yawan hakuri wa shakirina ka saka mu cikin masu godiya ga Allah ina fata an fahimci magana sai Allah ya ce wa idza gashiyahum mawdun kazzulali munafikai da kafirai idan igiyar ruwa ko kumfan teku ta ainihin wato lulluɓe su kazzulali suka ganta a kansu kamar duwatsu shine azzulal na fata an fahimta ko kuma azzulal kamar jiragizai idan teku ta yi kumfa ta yi igiya ta yi kumfa ya taru ya tsiri sai ka hango shi a tsakiyar teku kamar me kamar wani katon dutse na fata an fahimta magana ko kuma ka hango shi ya yi inuwa kamar girgije idan ya taso ba yana yi wa mutane inuwa ba to Allah ya ce idan teku ta yi kumfa sai ainihin wato yi igiyar ruwa irin mai hallaka ainihin wato abin nan ka je ka bakin teku lokacin da take wannan tsirin za ka ga idan ruwan ya taho malam har wasu turawa ma sun mai da abin abin wasa idan ruwan ya taho ya yi wannan tsirin za ka ga ya zo ya taso har ya kife mutum ya mai rumfa a sama shi kuma yana karkashinsa kana ganin wannan to Allah ya ce idan irin wannan ta taso kazzulali kamar wani katon dutse a tsakiyar teku awil zamani ko kuma kamar katon ainihin wato girgide da ya taso da'awullaha to daga sun ga irin wannan sun san to in ba Allah ne kiyaye ba to jirgin ruwa zai kife ina fata an fahimta magana shikenan tasu ta kare maganar su ta kare al'amarin su ya lalace da'awullaha sai su dore kiran Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsanta bauta a ainihin wato gare shi na fata an fahimci magana suna masu tsantsanta bauta a ainihin wato gare shi falamma najjahum ila albarri Allah yace idan suka koma suna kiran Allah ce mu Allah tsiratar da mu Allah kaza Allah kaza Allah kaza na fata an fahimci magana to idan ya tsiratar da su kan tudu suka fito lami lafiya salimina ghanimina sun kubuta kuma sun samo abin da suke nema na fata an fahimta faminhum muqtasidun to a cikinsu sai ka samu wanda yake kafirce ga Allah haka mujahid ya fassara qala mujahidun ai kafirun ka annahu fassara muqtasida da huna bil jahidi wato malam mujahid ya fassara muqtasidun cewa ai al kafir kamar dai ya fassara shi ne da al jahid wato mai jayayya ga Allah ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau to amma wasu malamai kuma suka ce a falon ma najahum ila albarri idan ainihin wato aka tsayratar da su zuwa tudu faminhum muqtasidun suka ce ai faminhum muqtasidun fil a'mali akwai wanda yake ainihin wato takaita aiki maimakon tunda ya tsira ya dage ya zage damtse ya zage wurdan dan afidadan ya ga cewa ya ci gaba da bautar Allah dan ya samu ya gama da duniya lafiya ya je lahira ya samu aljanna to kuma sai ya takaita aiki kaga kenan bai dauki izina daga wancan tsirarwar da Allah ya masa ba shine anan ibnu zaidin yace huwa almutawassitu fil amali abinda ake nufi da almuqtasidu a wannan aya shine wanda ke takaita aiki وهذا هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد <coughs> نعم ya isa haka alaramma Allah madaukakin sarki da yazo yana bayani game da wanda ya yi wa baiwa da ni'imar alqur'ani sai Allah ya kun ma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi na alqur'ani ga wanda muka zaɓa daga cikin bayun ina fata an fahimta sai Allah ya ce faminhum zalimun li nafsihi daga cikin waɗanda muka ba wa littafin nan akwai wanda ya zalunci kanshi ya ki aiki da littafin ya ki karanta shi yadda ya kamata yana ta wasan banza yana ta shirme Allah ya mar baiwar amma kuma yana zaluntar kansa cikin baiwar na fata an fahimta wa minhum muqtasidun a cikin sa kuma akwai wanda shi bai zalunci kansa ba kuma bai yi baya ba yana nan a tsakankani shine muqtasidun na fata an fahimta sai ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai kuma wanda ya rigaya da alkhairi yana karanta littafin Allah tunda Allah ya masa baiwarsa yana aiki da littafin Allah yana zuwa sanin ma'anar littafin Allah yana duk abin da ya dace game da littafin Allah sai Allah ya ce zalikal fadlul kabir wannan ita ce falala wacce take mai girma to kaga anan sai ce fa minhum muqtasidun a cikin su akwai wanda ya takaita to shine anan ma wasu malamai suka fassara to falan ma najahum ila albarri faminhum muqtasidun idan muka tsayartar da su daga jirgin ruwa abin daga ainihin wato tekun nan ko daga wannan ainihin wato igiyar ruwa sai kaga su sun takaita game da ayyukan ibada maimakon su zage damtse su yi da gaske tunda yanzu halaka ta zo Allah ya tsare to yanzu kaga ai sai ka dage ko abinda da kai sakaci a kansa sai ka mai da hankali saboda me saboda inda fa ta zo da tsautsayi da yanzu kana lahira to Allah sai kubutar da kai kaga ya kamata ka dage ka gyara abubuwan da da kake shirme akan su ko kake wasa da su ina fata an fahimci magana to wasu malamai suka ainihin wato fassara ay al muqtasidu ha huna huwa al mutawassitu fil amal wa yahtamilu an yakuna muradu ha huna aidan wa yakunu min babil inkari ala man shahada tilkal ah-, ah-, ahwal wato zai zama kamar wani nau'i na inkari ga wanda Allah ya jarrabe shi da riskar kansa a cikin waɗannan hali wal umuril izam da irin waɗannan al'amura manya wal aminani ah, al ayati al bahirati fil bahri da kuma ganin waɗannan ayoyi albasharat wanda suke a bayyane thumma ba'ada ma an'ama alaihi bil khalas sannan bayan Allah ya mar ni'ima da kubuta bai dilme ba bai halaka ba kana yambaji an yuqabila zalika bil amali tammi ya dace gare shi tunda Allah ya tsirar da shi tunda Allah ya kubutar da shi bai halaka ba to ya buƙabalanci wannan kuɓutar da cikakken aiki wanda babu tawaya a cikinsa haka ne ko ba haka ba ya dage da ka'in da na'in ya ce wa Allah aiki subhanahu wa ta'ala an gane ko waddu'ubi fil ibadati ya kuma dukufa a cikin ibadodi wal mubadarati ila alkhairati ya dinga gaggawa game da alkhairi fa man ittasa da ba'da zalika kana muqassiran wal halatu hadhihi wallahu a'lam Allah ya dukan malam yace wannan shine dai abinda zai fada akan wannan aya Allah ya hire mafi sani da haka Allah madaukakin sarki yace a faminhum muqtasidun daga cikin su akwai wanda ya ainihin wato zamanto muqtasidun mai takaitawa wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin Allah ya ce babu mai zayayya da ayoyinmu ba mai fito na fito da maganganunmu ba mai yi wa maganganunmu karan tsaye ina fata an fahimta illa kullu khattari fate cikakken mayaudari cikakken mutumin banza cikakken ɗan iska da Allah yace shi yake jayayya da ayoyinmu wallahi shi yake fito na fito da maganganunmu shi yake ɗaukar maganganunmu maganganun banza wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu qattarin duk wani mayaudari mahaƙinci mara mutunci Allah ya ce ne wannan in muka yi magana baya mai da hankali ya tsaya ya saurare ta da kyau yadda ya kamata Shi ne in mun faɗa shi ma sai ya faɗa in mun ce a yi sai ba zai yi ba in mun ce a bari ya ce ba zai bari ba in mun ce ga yadda ya kamata ya ce ba haka ya kamata ba wa ma yadda hadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur kuma mai yawan kafirci mai yawan wani ni'imomin mu mai yawan kaucewa abin da muka tsara Allah ka tsare mu daga shiga cikin wannan layi ya Allah Allah karka jarrabe mu da shiga cikin wannan layi ya Allah an gane magana da kyau ku yawwa su shi yasa kafirai galibi kuma ka lura karka yadda ka tsoma kanka cikin waɗanda in sun shiga damuwa ne suke shiga suke komawa zuwa ga Allah amma daga lokacin da matsala ta taso musu abin nan idan suka idan suka yi damuwa su kira Allah daga lokacin da suka samu walwala to sai su watsar da Allah su rike Allah kuma suna fata an fahimta su koma shirme da hayaniya da holewa da kyalkyala dariya da tambele da kaza da kaza da kaza da kaza suna cikin walwala ke akwai wanda ma ana gane suna cikin walwala yayin da aka ga cewa ya bar Allah ya watsar da Allah ya yawa ne akwai kudi ai ba ga ba ruwansa da masallaci ba wallahi har gane su akai akwai wanda za a ga an gane shi ya dawo masallaci a ah, ba ga wani ya yi sammakon zuwa jami'i ba hayo yau ba komai aljihun kuma da gaske ne babun ne ba gan shi ba ya zo ya yi lum ya nemi wata fili ya jingine yana ta tasbihi ai bai da komai ne kala da baka je kaje wani kaje ka dan zole ka ce ya garin ne yau kaje me zai ce maka <laughs> ko ba haka bane ko to to dole wallahi mu gyara shine shine ihfazillah yahfazka din ihfazillah tajidhu tujahaka eh, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah ka dinga tuna Allah lokacin da kake cikin jin daɗi da walwala da abin nan samu shi kuma Allah in ka shiga matsala ka shiga damuwa sai ce mala'iku maza kai madauki maza je a yaye masa domin lokacin da ya samu bai mantawa da mu Allah ka sa mu zama wanda ba ma mantawa da Allah lokacin da muka samu yasa muke addu'a muke roƙon Allah ko ne za mu zama a duniya kada Allah ya jarrabe mu da barin wannan aikin ya Allah Allah kada ka jarrabe mu da rauni game da hidimar musulunci saboda kawai mun samu duniya Allah muna roƙonka muna godo muna kamun kafa gare ka ya Allah ya Allah duk jarabawar da za ka yi mana duk jarabawar da za ka yi mana Allah kai mana wata za mu iya ɗauka ya Allah Allah kar ka jarrabe mu da samun walwala da samun jin daɗin da zai hana mu hidimar addini da karantar da musulunci ya Allah wallahi babbar azaba ce gare mu hukuma ce ta gidan gaba a ce wai yau jin daɗi ko walwala ko samun matsayi ya samun daina aikin Allah na rantsi da Allah babu bala'in da fi wannan kada Allah ya jarrabe mu da wannan bala'in ya Allah shine wa ma yajhadu bi ayatina ba bani jayayya da ayoyin mu inda Allah illa kullu khattarin face dukkanin mutumin da ya zama cikakken mayaudari cikakken mahaifinci cikakken mutumin banza kafur wanda kuma yake mai yawan kafirci Allah rama sai Allah ya ce mu je gaba

Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku mahalicinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladihi uba ba zai ƙina na ɗansa komai ba duk da kake son ɗanka da duk da kake ganin sa a matsayin masoyi wallahi tallahi ba abin da za ka iya tsirna masa a gaban Allah Allah ya ce ku ji tsoron wannan ranar wallahi la yajzi walidun an waladihi uba bai isa ya tsinana wa ɗansa wani abu ba wala mauludun haka shi ɗa huwa jazin an walidihi shay'an shi ma ba zai iya tsinana wa uban shi komai ba iya dangantakar a nan duniya ta kare iya alakar a nan ne duniya kawai an gama ta kuma an an hura tashi kowa ya tafi gaban Allah wallahi ba ruwan wani da kai wallahi ko ubanka ne shi na rantse da Allah bai da iko a kanka idan kiyama ta tashi ko mamarka ne wallahi ba ta da iko a kanka idan kiyama ta tashi duk wanda take gani shi ya daure ma jindi a yau kake abin da kaga dama wallahi idan kiyama ta tashi babu yadda zai yi da kai wallahi iya alakar kenan a nan duniya kuma an hura tashi magana ta kai Allah ya ce ku tsoron wannan rana ya ayyuhan nasu Allah ya yi amfani da annasu kowa ya shiga da kafiri da mumini da musulmi da wanda ba musu kowa ittaqu rabbakum ku tsoron mahalicinku wakhshaw yawman ku tsoron wata rana la yajzi walidun an waladihi uba ba zai tsinana wa ɗansa komai ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an haka ɗa bai isa ya tsinana wa ubansa komai ba Allah ya ce inna wa'ada Allah haqqun alƙawarin Allah na hisabi alƙawarin Allah na wuta ko aljanna alƙawarin Allah na ƙididdigar ayyukan bayi wallahi tallahi gaskiya ne ba maganar wasa maganar Allah ba maganar tsakanina da kai bane maganar Allah ba maganar tsakaninka da wani bane ko tsakaninka da suwanci ko tsakaninka da waɗancan ko waɗannan wallahi maganar Allah ta wuta nan inna wa'adallahi haqqun Allah yace wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ku ci gaba da abin da kuka ga dama ci gaba da aiwatar da ayyuka na banza ku ci gaba da zaluntar bayan Allah ku ci gaba da zambacin aminci ku ci gaba da cin amana ku ci gaba da zina ku ci gaba da luwadi ku ci gaba da madugo ku ci gaba da harkoki na asha da Allah wadai Allah ya ce fala taghurrannakum alhayatud dunya wallahi kada rayuwar duniya ta rude ku kowa da ni da nake karantawa da kai da kake sauraro na wallahi mu ji tsoron Allah game da wannan ayar magana ce ba yar karama ba yasa yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman Allah ya ce ku ji tsoron wani yini turja'una fihi ila Allah wanda za a mai da ku zuwa ga Allah a wannan yinin kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a cika wa kowace rai abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna Allah ya ce na rantsi da Allah ba zan zalunce ku ba ba wanda zan zalunta ba za a zalunci kowa ba kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya ce za a cika wa kowace rai abin da ta aikata ba za a zalunci kowa ba la zulmal yau اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ايوني الله يتظام سكا وقوة سري دا ابن دا تأيكتا لا ظلم اليوم الله يتظام باب ظالمش يوبا هاينش يوبا زنبسكين امينش yau ba kwange yau ba toye mudu yau ba kwatan fili yau ba kwatan appointment yau ba kwatan komai la zulmal yau babu zalunci a yau inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allahu akbar Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron mahalittinku ubangijinku inna zalzalata sa'adi shay'un azim hakika girgiza da tashin hankali ranar tashin alƙiyama wani abu ne mai girman gaske inna zalzalata sa'adi shay'un azim Allah ya ce yau mata rauna hata da halu kullu atin, amma arba'at rana ce wata za ka ga ainihin wato mai ciki ko mai shayarwa ta tizge abin da take shayarwa ta jefar da shi ta zahalu kullu atin, amma arba'at wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki za ka ga lokacin haihuwa bai yi ba amma naƙudar haihuwa ta taso dole gyaɗa ta mai in ta ki ta sha matsa a lokacin sai ta haife shi wa taran su sukara Allah ta za ga mutane suna mangarar junansu suna makar junansu suna cin karo da junansu saboda masifa da tashin hankali kamar ka sun yi maye sun yi marisa sun sha kafso Allah ya ce wa mahun bi sukara da ɗai wallahi ba maye suka yi ba walakin na azabar lahi shadi Allah ce azabar Allah ce kawai bala'in kiyama ne kawai ya ritsa da kowa Allah ka tsare mu daga wannan masifa Allah ka tsare mu daga wannan masifa Allah ka tsare mu daga wannan masifa ya Allah ba karamar masifa bane ba karamin tashin hankali bane jama'a ku yi addu'a Allah ya tsare mu daga wannan bala'i ya Allah shine yake cewa a ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku wakhshaw yawman ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladihi uba a ɗa ba zai abin nan uba ba zai tsinana wa ɗansa komai ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka ɗa ba zai tsinana wa babansa komai ba inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne yace fala ta kumul alhayatid dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada ne rudi shine shaidan, ya ainihin wato rude ku to sai ce ne alaramma ce inna inda indahu ilmu sa'a a gurin Allah ne sanin ranar tashin alkiyama yake yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha ثقلت في سمي إنا لله وإنا إليه راجعون وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا Allah ya saka ala ramma Allah madaukakin sarki yace yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambaye ka ga mursahin kiyama yau ne kan za a yi ta sai ce me hmm yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi ka ce musu sanin ranar tashin alkiyama yana gurin ubangiji na baya gurina ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban san yanzu za ta tashi alkiyama ba na fata an ta. kul ilma inna ma ilmuha inda rabbi sai ne fi kitabin la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wanda ya isa ya wa lokacin ta ga lokacin da za faru in ba shi ba sai ce wa yas'alunaka ka annaka hadiyun anha suna tambayar kamar suna zargin kana koye musu ita ka faɗa musu yaushe ne ka faɗa musu yaushe za a yi ta kul inna ma saqulat fis samawati wal ardi wa yas'alunaka annaka hafiyun an hako wato saqulat fis samawati wal ardi sa tayi nauyi sanin yaushe za za ta tashi yayi nauyi a cikin sammai da kuma kasai la ta'atikum illa bagatatan Allah ya ce ita dama ba za ta zo muku ba sai dai kwatsa ba ku tsata ba ba ku yi tsammani ba ba ku shirya ba dama shirin ana yin sa ne a cikin tafiya ta rayuwa ana tafiya ana mata shiri ana tafiya ana mata shiri yasa babu wanda ya cutu game da kiyama sama da wanda ya shantake ya zauna yana jira wai sai ana gobe ko jibi za ta tashi to ya gaya ma za a sanar da kai gobe sai ko jibin za ta tashi in dai kace wai kana jira sai ta zo ne wani yanzu yana rudar kansa cewa wai ai alamatu sa'a a sughra ne suka faru ai kubra din ba wata ta faru to ai idan kubra ta faru ko kwaya ɗaya ce to kiyama ta tashi in dai alama sa'a babba kwaya ɗaya ta faru to shi kenan kiyama ta tashi ko dai rana ta hudu ta yamma na fata fahimta mu wayi gari da safa kawai sai mu ga rana tana haka tana faruwa to kiyama ta tashi ko kuma mu tashi kawai mu ga na kata salihu ta fito tana tamanna wa mutane muslim kafir muslim kafir na fata an fahimci magana to dai wannan ta faru shikenan kiyama ta tashi ko kuma mu wayi gari daddal ya bayyana mu ji labarinsa a iraki ko mu ji labarinsa a saudiya ko mu ji labarinsa a kaza da hadisi ya nuna ba zai shiga haram, makka da madina ba na fata an fahimta to idan wannan ta faru kana nan gombe to ka sani wallahi kiyama ta tashi so alamatu sa'a as-sughra su ne waɗanda yanzu suna nan suna ta faruwa wanda annabi ya ba da misalin kaɗan daga cikin kuma mun gani an talilal amatu rabbataha wa an tarar sufat al-quratar alata ri'a ashai yataqawaluna fil bunyan da sauransu wanda wannan mun gani yana faruwa ko mu ce sun faru da yawa wasu kuma suna nan tafi yanzu misali irin bayanin da annabi ya ce wa kiyama ba za ta tashi ba sai mutane sun mai da gidajensu kasuwanni yanzu ya faru ko bai faru ba ya faru kana tsallake gida ɗaya biyu na uku sai ka samu shago an buɗe shago a cikinsa kana tsallake na uku hudu na biyar sai ka samu shago haka ne ko ba haka ba kaga wannan magana ta manzo Allah ta riga ta tabbata ta bayyana kuma mutum ne zai mai da gidansa ma gaba ɗaya plaza kawai saboda titi ya biyo ta gurin ko ba haka bane alaramma sai nemi haya a wata anguwa can na yi nawa ne ko meye ne sai koma can nan kuma sai in buje shi kawai ya tare shagunan upstairs kaga maganar annabi cewa kiyama ba za su tashi ba sai mutane sun mai da gidajensu shaguna suna kasuwa da su ya faru ko bai faru ba to waɗannan duka alamatu sa'a ne a sugura alamomin ta kiyama ƙanana to ranar da duk ɗaya daga cikin manyan ta faru ɗaya tak tana faruwa to kiyama ta tashi yanzu wannan alamomin cewa ta kusa ne na fata an fahimci magana shi Allah ya ce da asa atikum illa bagatatan ba za ta zo muku ba sai kwata an gane magana da ke ku yawwa suna tambayar ka kamar kana boye musu ko kuma baka so ka gaya musu kul inna ma ilmuha indallah ka gaya musu talle ilimin sanin tashin alkiyama yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala walakin na aksarar nasi la ya alamu shi ne yake cewa mata tadri a inna Allah hu ilmu sa'a a gurin Allah ilmin sanin tashin kiyama yake wa yunzilu al-ghaytha kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa cewa wa yunzilu al-ghayth kar ka ji magana cewa shi ke saukar da ruwan sama ka ɗauka magana ce mai sauki saukar da ruwan sama nan na farko a ware mata hekta biyu tsakiyar rani a ce ka jika ta sai ka jika jikon da za a iya yin shuka na rantse da Allah an haɗa ka da aiki ba ɗan ƙarami ba hekta biyu kawai a ce ka yi mata dagab irin dagab ɗin da za a sa sungumi a yi tsara ba a taɓo ƙasa ba farar ƙasa ba wallahi tallahi aiki ya samu mutum jama'a haka dai ko ba haka ba to karka ji an ce wai na Gaisa, saka ce ha wannan ayi an saba ji ayi ba babbar magana ce amma kai ne kake ganin ta kamar ba komai ba amma in aka buga ma wannan misalin ya aiki da kanka sannan wai Zulul Gaisa ba fa iya gombe Allah yake sharuwa da ruwan sama ba ba iya jejin gombe yake sharuwa ba ba iya Najeriya ba duka duniya Allah ke shayarwa idan damuna ta faɗi kuma ne damunansu daban-daban sannan wai nazilul gaisa ba fa iya noma da tsiro wannan ruwan yake yi wa mutane ba Ƙwari, yanzu akwai ƙwaron da bai ƙara shan ruwa kuma sai damuna ta ƙara tashi abin nan sauka shi kuma shi da ruwa yanzu sun yi sallama shi kuma haka Allah ya yi shi a shekara a damuna yake shan ruwa damuna tana wucewa ya gama mai ya gama shan ruwan da haka yana nan yana jiran Allah ya sake saukar da wani sannan ya sha akwai kwarin da yanzu haka suna karkashin ƙasa ba za su fito ba sai ne sai damuna ta sauka su lokacin damuna lokacin fitowarsu idan damuna ta wuce sun koma ƙasa ruwan karhe na sauka suna da wani abu da Allah ya saka musu wanda suna gane wannan shine ruwan karhe ba za a ƙara ruwa ba sai su yi nutsuwa a ƙasa ba su ba ƙara fita sai damuna ta sa su ta sake sauka akwai ƙwarin da abincin da suke ci na wanda ruwa ya tsirar ne daga cikin ciyayi da aka damuna na karewa sun gama cin abinci Allah ne yake rike da rayuwarsu yanzu sai damuna ta sauka ciyayi da sauran abun nan sun fito sannan shi kuma ya ya fito sai ya ci abincin abun nan baka ga raƙumi ba ne raƙumi idan ya sha ruwa ya cika cikinsa sai sati biyu sati uku wata ɗaya bai ƙara sha ba ko ba abin da zai same shi saboda Allah ya masa wata jaka a cikin cikinsa wanda yake ajiye ruwa na kusan wata guda a ciki idan ya sha yanzu ya cika ainihin wato hantarsa ta jika sai ya buɗe wannan jakar ta ciki sai ya cika ta sai ya mayar sai ya zuje sai ya ci da harkokinsa har sai ya share kusan sati biyu Su sannan sai ya dawo kuma kullum idan yana buƙatar ruwan a cikin cikinsa akwai Allah yadda ya masa zai buɗe menene jakar ta ciki sai ya zuba ruwan a cikin hantarsa na gwargwadon abin da yake buƙata sai ya sake mayarwa ya rufe shi yasa larabawa suke kiransa safinatu sahara jirgin ruwan sahara sun sha idan suna tafiya ruwa ya ƙare musu abinci ya ƙare to sai raƙumin ya zamanto musu ruwa kuma ya zamanto musu abinci sai su danna raƙumin su yi bismillah su yanka su gasa nama wannan jakar ruwan tana nan daban da tumbinsa da ruwa gare gare za ka gan abinda kawai ya rage shi a baza shi a inuwa ya sha ne ya sha iska don da ɗuminsa da zafinsa za ka ji shi idan ya sha iska shi ne ruwan shansu har zuwa lokacin da za su samu ruwa laraba da haka suke yi sai san su irin ta su sahara shi bai gajiya da tafiya kuma lodin kaya ba kamar jaki bane jakin ka loda mar kaya abin ya mar yawa sai ka sare, amma kumi da wahala ka je ka akwai gidan talabijin wanda mamlakatul arabiyyatu saudiya musamman ta tawari na gasar raƙuma da gudunsu da su da su da waye haka za su su ana ainihin wato gasa da su da irin yanayin baiwa da Allah ya musu ina fata an fahimta to wannan shi ne, to wannan duka wa yunzilul ghaitha ya shiga cikin wannan maganganu karka ji an ce wa Gaisa shi kenan ka ce ana Allah yake saukar da ruwa kenan an wuce a'a darussa ne da yawa wa ya ma fil arham shi ma zaka ɗauki darussa da yawa gwaje-gwaje na yau da na zamani ya kawo ana iya gane an haifu za a haifi mutum ranar kaza ga wata sannan za a haifi mutum lokaci kaza sannan namiji ne ko mace amma har yanzu gwaje-gwajen bai gano cewa wannan mutumin da za a haifa talaka ne ko mai kuɗi ba ko ba haka bane musulmi ne na kirki mai bautar Allah ko mutumin banza bane ba ko ba haka bane har yanzu bai gano cewa ton na ruwa nawa zai sha ba ko dam na ruwa ton ɗin shinkafa nawa zai ci ba har yanzu ba a gane wannan ba ba a gane ƙasashe nawa zai je a duniya ba ba a gane kwana nawa ko shekara nawa da kwana nawa da wata nawa da sati nawa da awa nawa da minti nawa da sakon nawa ko zai yi ba har yau ba a gane wannan ba kawai dai an san namiji ne ko mace shi ma a hakan ana samun kuskure wata ran ya zama kwamfuta ta yi karya. ko ba ta yi tana yi makaryaciyar banza makaryaciyar wofi wata ran sai ta yi karya. ko ba haka ba ne wata ran kuma ta faɗa a dace amma dai wannan ba yake nuna ta san wani ilimi na gaibu ba wannan wani bangare ne da Allah ya ce ma utitu min ilmi illa qalila ban ba ku ba cikin ilimi sai dan kadan to wannan dan kadan din ne da Allah ya bawa mutane suke iya ganowa to wannan shine wa ya'lam ma fil ya san abin da ke cikin mahaifa an sha samun ciki ya shekara biyu ko uku ba a haife shi ba akwai wanda daga cikin magabata kamar yadda ake faɗa shekararsa biyar a ciki kafin aka haife shi yasa da aka haife sai ga haƙwaransa ras ko kwaɗe har ya fita <laughs> haƙwara jar fada to kaga duk wannan yana daga cikin waya alamun mafil arha ina fata an fahimta yawwa family planning nawa aka yi ɗa kuma ya fito a kuma wanda aka ce da kwayoyin ya fito a tafin hannunsa uwar da uban duk sun ƙya haife shi an sha an yi allura an yi waye kawai sai gashi to dama ka san jinjiri yakan zo hannunsa a ne a dunkule kawai ana zuwa a ga hannunsa a dunkule likitoci suka ce bari su bude su dan wanke hannun kawai sai aka ga kwayoyin family plan a tafin hannu ma'ana ga abun kun hana ni fitowa to Allah ya fito da ni Allah ya fi karfin ku <laughs> Allah ya kama ku ya fi karfin ku ga nan na fito ina fata an fahimci magana to wannan shi ne saboda haka duk wani yana daga cikin waya alamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa hadith bila haraj akwai maganganu game da wannan gaba masu dimbin yawa sai dai mu takaita wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada rai ba ta san me za ta aiwatar gobe ba yanzu dukkan mu nan mun san zamu kai gobe wallahi babu wanda yake da yaki ne sai dai ka kyautata wa kanka da so kuma kai addu'a Allah ya sa kai gobe amma dai tabbaci kan baka da shi wallahi tabbacin zuwa gobe wallahi baka da shi to ba kaiwa goben ba hatta abubuwan da zaka aikatar gobe baka da tabbacin aiwatar da su nawa ne za su shirya a jandun aiwatar da aikin rashin lafiya ta make su sai dai bugu ya ce to fa ba zai yi in samu fitowa ba ko ba haka bane alaran ma kaga ba mata zari nan ma za ta kashe bugada baka san me za ka yi gobe ba ko kuma lafiya kalau ma sai wani uzuri ya zo ya shanye kanka ya zo ya shanye kanka ko bacci ya kwashe ka ko ba haka bane to wannan duka yana daga cikin ma tadri nafsun ma za ta kasi bogada duk abin da zai faru gobe ba wanda ya sani sai Allah kai ba gobe ba na rantsi da Allah nan da minti biyar masu zuwa ba wanda ya san me zai faru nan da sakon daya na rantsi da Allah ba wanda ya san me zai faru daga wannan magana tawa zuwa tsaya wacce yanzu haka akwai abin da Allah ya yi wanda duk ba mu san yayi ba daidai yanzu ne yanzu akwai wanda Allah ya cire ransa ya mutu daidai yadda nake magana nan kuma yanzu akwai wanda aka haifa haka ne ko ba haka ba daidai yanzu lokacin da nake magana nan akwai wanda ya talauci har abada kuma ya talauci a yanzu nan kuma da nake magana akwai wanda yanzu kuma ya yi kuɗi kafin na rufe baki na miliyan ɗari ta shiga akawun ɗinsa wanda ɗazu bai san za ta shiga ba Hmm. wanda yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda suke cikin samai da kafin suna tambayar ya Allah yake al'amuran Allah yake kullu yawmin huwa fi sha'n shi Allah kullum a cikin sha'ani yake kowanne ba kuma kowanne kullum ba ba wai kowanne yini ba ba kowanne awa ba ba kowanne minti ba ba kowanne sakan ba abin da ke kasa da sakon ma Allah yana cikin aiki dan ai akwai abin da yake kasa da sakon ko muna ko muna to shi kaga yana kasa da sakon to anan ma Allah yana aiki ba ko wani abu ba za ka ga a wani agogo yana war yana tafiya shi kuma yana shi kansa sakon din kirga shi yake yi guda nawa ne in ya faru sakon daya guda 60 sai sun faru sannan sakon daya sai muna din to cikin kowanne muna ɗaya Allah yana aiki to shi ma munan akwai abin da zai iya kirga shi ko ba haka bane to shi ma kasa da ma Allah yana cikin aiki la ilaha illallah to an kai wa Allah wannan fahimtar da wannan ganewar to nan ne zaka dinga jin tsoron shi amma wanda bai wa Allah wannan fahimtar da wannan ganewar ba shine baya tsoron Allah saboda ya dauki Allah kamar wani sa'ansa eh bai ɗauki Allah buwayi ba ne gagar misali amma duk wanda yake fahimtar Allah da irin wannan ma'anonin to shi ne yake cewa to lallai wannan ubangijin nan ba abin wasa ba ne lallai wannan Allah abin abota masa ne to shi ne wa ma wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamu haka babu wata rai da ta san ina za ta mutu nawa ne za su tashi su kama hanya a bugo waya a ce ai Allah ya ɗauki rayuwar wani kuma sunna ta ce kar a dawo da gawarsa garin su sai dai abin da yake a can ba shi nan ba kaga baka san ina zaka mutu ba baka sani ba da kisar annabi Sulaiman da wancan mutumin ko ta ike mu darasi malaikan mutuwa ya zo daukar wani an tura shi kan wata bangon duniya yake dauko ran wani kawai zo fadar annabi Sulaiman ashe ba fadar sani wazirin sani kawai sai zo ya ganshi a fadar kuma kuma inda zai je ya dauko ransa ya fi kilomita dubu ɗari daga inda su guri ne mai nisan bala'i to amma shi mala'ika babu gurin da yake masa da nisa ina fata an fahimta da shi da aljani haka Allah ya hore musu ɗazun da nake jin wani karatu malam abdul aziz bauti Allah ya ji kansa da rahama yana magana akan wani aljani ka ji karatun ku eh ya zo yana rukuya sai ana cewa shi aljanin baban Musa sai ce kai da waye sai ce ni da ɗana ne Musa Kai yi waye a jikin mara lafiya ya ce ni da ɗana musa ya ce to za ka fita ko ba ka fita bai ce zan fita ya ce amma ko na fita akwai matsala ya ce me ya faru ya ce ɗana musa yana jikinta sai ce to kira min ɗan naka sai ce ya ɗan na baya na ya ce yana ina ya ce yana makka yana harami yana dawati yana jikin ka'aba yana dawati shi kuma malam idris suna bauchi ya ce to kira shi ya ce wallahi da mara lafiyar ta wani ƙara hakan nan sai muryar uban baban Musa sai muryar ta ɗauke sai muryar musa ta zo kuma yace dan ma in tabbatar sai da tambaya na ce musa daga ina kake yace daga haramin makka nake daga ka'aba nake ina da wata ita to amma kana dawaji amma ka zo kana cutar da wannan bayar Allah kana musulmi anya musulmin kirki ne kai kuwa to shine dai suka tattauna suka fita kawai muhallin shahid shine wato saurin da aljani da mala'ika yake da shi wajen isa guri ne mala'ika ya kura wa wannan wannan bafajan ko wazirin annabi Suleiman ido to suna gama da annabi Suleiman yana tafiya sai shi wazirin ya ce annabi Suleiman wannan kan da bakon da kai waye ne sai ce masa ai mala'ika mutuwa ne sai ce ita ah. to amma yana ga kura mai ido ita to ni ma ban sani ba ya ce gaskiya ni ban yarda ba ya to me kake so a yi ya kawai ni a ɗauke ni daga nan a kai ni bangon duniya tan ba zan ƙara gamuwa da wannan mutumin ba dan naji ya ce maka zai dawo tana to ni ba zan yadda ya dawo same ni ba to an gama kawai sai sa aljani ya ɗauke shi talak kawai sai kai shi tan ya je ajiye shi yana isa gurin mala'ikan mutuwa shi ya isa gurin ashe dama dan Allah bai ce masa ya ɗauke shi a nan ba a can za a ɗauke shi da kansa mala'ikan da ya dawo gurin annabi Suleiman ya ce haba ni na zo da mu yi sallama da kai zan je ɗauki ran wannan mutumin a wani guri can doguwar duniya ya ce to amma sai ni ina mamaki Allah ya ce in je can ɗauke shi lokacin ɗaukar bai yi ba sai ne amfani da wannan kayan ɗin in zo mu gaisa kuma sai na same shi a nan sai ina mamakin to ya za in je in same shi a can don ni ba zan ɗauke shi a nan ba dole a can dai inda aka kai mun can zan je ɗauka yace wallahi ina zuwa can kuma sai na same shi yana zaune yana jira yace ina zuwa kawai sai na zara ransa kawai sai na dawo a gudu ne wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi arzin tamu amin an babu ran da ta san me zai faru da ita gobe ko babu ran da ta san ina za ta mutu to wannan shine saboda haka gaskiyar magana akwai bukatar mu mai da hankalin mu ga mu inna allaha alimun lalle allah masani ne khabirun kuma shine mai ba da labari cikakken masani game da al'amuran rayuwa jama'a mun zo karshen wannan sura ta suratul luqman muna roƙon allah alkhairin da yake cikin wannan sura allah ya hada mu da shi abubuwan da muka ji na azaba da tashin hankali allah ya mana kai da ni da ku gaba daya kuma da wannan ne muka zo karshen tafsirin mu na bana wanda in allah da gobe za mu zo domin yin jawabai da kuma tattaunawa na a dakatar da wannan tafsiri sai kuma baɗi idan Allah ya kai mu domin ci gaba insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka sa Qur'ani ya cece mu ba mu karanta gudunmuwa ba saboda abubuwa da suka yi mana yawa don haka a yi haƙuri yanzu za mu karanta amma fa suna da yawa kuma za mu karanta su duka inna lillahi wa inna ilaihi raji kusan shafi uku to amma dai bari mu gwada mu gani bismillahir rahmanir rahim <laughs> shaibu ibrahim ya turo naira dubu daya ibrahim isa ya turo naira dari biyu adamu abubakar naira dari biyu muhammad suleiman ya turo naira dari biyar usman shehu ya turo dubu daya usman shehu ya turo dubu daya musa muhammad dari biyar aisha yusuf dubu daya halima adamu naira dari biyar idris tukur za a yi addu'a ta rufe tafsiri shine za ku tashi ko ba ku sani ba ko yau sai karɓar biyar Allah ta iya yi wa duk wanda muka yi a baya da matsala wannan ce ta asalin ta Aisha ta Yusuf naira dubu ɗaya, Halima Adamu naira ɗari biyar, Idris Tukur naira ɗari biyar, Hawawu Muhammad naira ɗari bakwai, Aisha ta Idris Adamu naira dubu uku, Abubakar Baban Gida naira dubu biyar, Hawa'u Dauda naira ɗari biyar, Ɗan Zuma Ahmad Goja naira ɗari naira dubu ɗaya, Hassan Sa'idu naira ɗari uku, Fatima Yusuf naira ɗari hudu, Isa Yahaya naira ɗari hudu, baban gida ahmad naira ɗari biyar zainab ismail naira dubu ɗaya aliyu sa'idu naira ɗari uku sha'aibu nafi'u naira dubu hudu hajara idris naira dubu ɗaya wani ba suna naira dubu ɗaya ɗan zuma yusuf naira dubu ɗaya zuwaira ali baba naira ɗari biyar umar ali ali naira ɗari biyu da arba'in wani ya turo cewa allah ya ji kan mahaifiyarsa ya tura naira ɗari biyu adamu labiru naira dubu ɗaya ɗari biyar garba muhammad naira dubu goma fatima muhammad umar naira dubu ɗaya abdul abdulrahman idris naira dubu ɗaya kawu muhammad naira ɗari biyar ibrahim ali naira dubu ɗaya baban gida Madu naira dubu biyu aisha ahmad hamisu naira dubu ɗaya sa'adatu Mahmuda naira dubu ɗaya, Abdulwahab Abubakar naira dubu uku, Gwani Ali naira dubu ɗaya, Adamu Ismail naira ɗari biyar, Inusu Salisu naira ɗari biyar, Suleiman Abdullahi naira dubu ɗaya, Suleiman Bato Adamu naira ɗari biyu, Usman Adamu naira ɗari biyar, Adamu Muhammad naira ɗari biyar, Abdulrahman Muhammad naira dubu ɗaya, Inusa Adamu naira ɗari biyar, Abubakar Musa naira ɗari biyar, wani ba suna naira dubu ɗaya, Mustapha Muhammad naira ɗari biyar, Awwal Ahmad Sabo naira ɗari biyu, abbas adamu naira ɗari biyu wani ba suna naira ɗari biyu ismail muhammad naira ɗari shida abubakar adamu naira dubu ɗaya abdulkadir umar naira dubu ɗaya adamu usman naira ɗari biyar mamata ta rasu su allah ya mata rahama tare da iyayenmu wanda suka riga mu gidan gaskiya awwa ya tura naira ɗari biyar ina neman aiki to allah ba mu aikin mai albarka naira ɗari biyu yaro na ya bar gida ba labari Allah ya bayyana shi cikin kwantar hankali da nutsuwa da lafiya naira dubu ɗaya ita ya kafa Muhammad naira ɗari biyu mahaifiyata da yata sur da yata da su Allah ya musu rahama ya hada mu da su a aljanna ma Allah ya tuka mu ya tura naira dubu ɗaya wata mata a yi mata addu'a naira dubu uku to Allah ya mana muwafaka gaba ɗaya wani bawan Allah naira ɗari ɗaya Abdul no limit yana buƙatar addu'a na tsawon jinya da yake yi haka ne yana neman addu'a a taimaka masa da addu'a ubangiji madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya yi masa Abdul Nawalimir ya jima kusan shekara bakwai zuwa takwas ko saba da haka ya samu matsalar spinal cord muna addu'a Allah ya tashi sa Allah ya musu rahama wani ya turo cewa iyayensa Allah ya musu rahama naira dubu biyu Ahmad Ahmad Ahmad Yuguda naira dubu biyu ko sai wani ba suna naira dubu ɗaya ƙwalta ke damuna da batir Allah baka lafiya naira ɗari biyu na na saka mana wani ba suna na naira dubu ɗaya olsa ke damuna to wannan na ga da yawa ne ke sa ne suke filin sa babu ibrahim yana neman <laughs> yana neman wa dan makayo ne a sa shi addu'a to Allah ya jira dan makayon gombe Allah ya masa rahama ya hada mu da shi aljanna yakubu hamza naira dubu daya abdulmumin abdullahi naira dubu ɗaya ismail garba naira ɗari biyar shu'aibu ibrahim hassan naira dubu ɗaya allah ya yi ma iyayena albarka ni kuma allah ya mun ɗaukaka allah ya ɗaukaka mu gaba ɗaya duniya da lahira ya tura naira ɗari biyu to nima nima nima nima mun addu'a to muna godiya allah ya saka dan ladi usman naira ɗari biyu mahaifina yana wasu ayyuka marasa daɗi na yi mar nasiha ya ƙizi. a sa shi a addu'a Allah ya sa ya gane ya daina ya tura ne a ɗari biyar Adamu Abubakar Allah ya bani ya'ya Allah ya bani ko ya'ya naira dubu ɗaya Fatima babba naira ɗari hudu mama ta ba ta da lafiya naira ɗari biyar Allah ba ta lafiya Zayyano Abubakar naira ɗari hudu wani ba suna naira ɗari biyu Hawwa'u Musa naira ɗari biyu wani ba suna naira ɗari biyu Hashimu Isa naira dubu ɗaya Umar Musa naira dubu ɗaya Muhammad Bura naira ɗari biyar usman Allah ya ji kan Usaimin Allah ya ji kan mahaifiyata naira ɗari biyar Allah ya masa rahama ya haɗa murita a aljanna Saminu dan Zuma naira ɗari biyu da hamsin Isa Adamu naira dubu ɗaya Abdullahi Bozuɗe iyayena to Allah ya musu albarka idan sun rasu Allah ya ji kansu in suna raye Allah ya raba mu da su lafiya naira ɗari biyar musa muhammad ɗari biyar muhammad sani naira dubu ɗaya sha'aibu sale naira dubu ɗaya halima Yidi naira ɗari hudu ahmad usman naira dubu ɗaya wani ba suna naira ɗari hudu aisha to hamisu naira ɗari biyar hambalin labbo naira dubu ɗaya baban gida ahmad naira ɗari biyu da arba'in usman shehu naira dubu ɗaya abubakar umar naira dubu ɗaya hamza muhammad naira ɗari biyar habiba ali Allah ya bawa Najeriya lafiya to Allah ya warkar da ke Najeriya naira ɗari biyar gaskiya ne tunda ake tura ba wanda ya ce Allah ya bawa Najeriya lafiya gaskiya na ji dadin wannan addu'a eh Najeriya nan tana cikin jinya jama'a Allah ya ba ta lafiya Abdul Wahab naira dubu uku Idris Adamu naira ɗari uku Yusha'u Musa babanna naira ɗari naira dubu biyu usman idir naira dubu ɗaya abubakar ibrahim naira ɗari biyar musa muhammad naira ɗari biyar suleiman adamu naira ɗari biyar awwal ismail naira ɗari biyar abdul aliyu naira dubu ɗaya rabiu ali naira dubu ɗaya ɗari biyar abdul basir musa naira ɗari biyar lokuman adamu naira ɗari biyar sani adamu naira dubu naira ɗari biyar kwairan ga abubakar naira dubu uku ibrahim abdullahi naira ɗari biyu wani bawan allah naira ɗari biyar wani babu suna naira ɗari biyu ni da mamana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya tura naira ɗari biyu to amin mahaifina mahaifana sun rasu a yi musu addu'a ni kuma na samu jari na samu jari Allah na samu jari Allah ya sa albarka ko naira dubu ɗaya ɗari biyar to Allah ya sa albarka ba Allah ya ji gan iyayenmu Muhammad Mas'ud Muhammad Mas'ud dai ya iyayena naira dubu ɗaya ɗari biyar to Allah ya albarka Ali Ali Muhammad Ali naira dubu ɗaya mahaifina to Allah maɗaukacin sarki ya masa albarka naira ɗari biyu da hamsin mahaifiyata Allah ya mata rahama idan ta rasu in tana raye Allah ya raba ka da ita lafiya naira ɗari biyu da hamsin Abdullahi Adamu naira ɗari biyar Sani Ahmad Adamu naira dubu biyu wani ba suna naira ɗari biyu Audu Muhammad mamata to Allah ya mata albarka naira dubu biyu a Audu Muhammad mai gidana ko to yana wa addu'a mai gidansa naira dubu biyu Muhammad sa naira dubu ɗaya Salaha Muhammad Sadiq naira ɗari biyar ah, ah, menene hanifa ahmad naira dubu ɗaya hawawu usman umar naira ɗari biyar fatima hassan aliyu naira ɗari biyar wani ba suna naira dubu uku shamaki abubakar naira dubu uku usman shehu yusuf naira dubu ɗaya aisha lawan naira dubu ɗaya umar jibrin naira dubu uku zainab abdullahi naira ɗari biyar sale sale salisu tsakija naira ɗari biyar wani ba suna naira dubu biyar wani ba suna naira ɗari hudu nasiru bello naira ɗari biyar alhaji yarima allah ya sa Allah ya sa tafiya na Saudi ta tabbata to yana jin kanshin Ka'aba ne to Allah ya tabbatar mana da mu da ki gaba daya naira dubu daya Sulaiman Idi Idi naira dubu biyu Idris Adamu naira ɗari uku Abdul Wahab Abubakar naira dubu uku Allah ramma na kana ta halalata na kusa gamawa dai Maryam Idris naira ɗari hudu Umar Usman Aliyu naira ɗari uku Zaharaddin Adamu naira dubu ɗaya abdulkadir umar naira dubu ɗaya usman ismail naira ɗari biyar wata baiwar allah naira dubu hamsin adamu isa naira ɗari uku muhammad sani naira dubu ɗaya sha'ibu ibrahim naira dubu ɗaya ɗari biyar musa abdulrahman naira dubu uku Zuma Muhammad Rufa'i Naira dubu ɗaya, Muhammad Ahmad Umar Naira dubu ɗaya, wani bawan Allah Naira ɗari biyar, wani bawan Allah ya ɗauki duk kuɗin abin da ya tara a tsawon rayuwar shi na aiki ya bawa wani don a juya mar duk an handame kudin kai ba su ba labarinsu yana roƙon addu'a kai ta duba mutum ya abin da irin abin da ake convention ne ko gratuity ne ya tattara kaf shekara talatin da wani abu yana aiki ya tattara ya bawa wani akan sai kasuwa ya yi wa babakere ya yi wuf da shi Allah ya dawo maka da shi Allah ya dawo ma da shi abinda muka samu a cikin wannan kwanaki kusan guda uku da mu karanta ba naira 217 da naira 180 lissafin mu na jiya naira miliyan 1,461 da biyar. idan ka hada da na yau a muna da ainihin wato miliyan 1,678 a da 625 a miyatta tabul wata sun kawo ruwa leda talatin Allah ya saka musu da alkhairi sannan sai mansilfat printing printing ne sun kawo ruwa leda talatin su ma to Allah ya musu albarka ya saka musu da alkhairi akwai wani bawan Allah da yake jinya wanda ya roki a sanar da al'umma cewa a sashi addu'a Allah ya bashi wanda zai dauki nauyin wannan jinya tasa to muna addu'a Allah ya bashi wanda zai dauki nauyin wannan jinya tasa to jama'a wannan shine abubakar yaya arabi foundation shine sunan account din unity bank shine bankin account number din kuma shine 00521207300 00521207300 a ƙashin gaskiya saboda Allah muna godiya ga al'ummar musulmi da suka ta ba da gudunmawarsu domin gudanar da waɗannan ayyuka da muka yi ta yi a cikin wannan wata mai alfarma wanda kun jire kudin da muka samu over 1.5 sama da miliyan ɗaya da dubu biyar banda kayayyakin abinci da wasu bayan Allah suka yi ta kawowa banda zannuwa banda dai abubuwa da yawa wanda ko ɗazu mun riga da mun gabatar da rabo na na kayan marayu wanda akalla kowanne maraya da aka ba wa taimako cikin kusan akalla mutum tamanin babu wanda ba a kashe masa sama da naira dubu goma ba haka ne baba ibrahim ya wuce dubu goma kowane mutum daya sai dai dubu sha biyar ta dubu biyar wasu kuma shadda yadi biyar to kaga tsakani da Allah mu kaddara kowane maraya ya ci dubu sha biyar in kai dubu sha biyar sau tamanin kudin ba kaɗan ba ne haka ne ko ba haka wa zai buga mana a gurguje ma zai ba mu digas muna so mu san eh dubu sha biyar sau tamanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu aƙalla to banda wasu aikace-aikace da wasu abubuwa da muke yi da kuma wanda za mu ci gaba da yin su na marayu ɗin to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alheri mun yi haka ne saboda su al'umma da suka ba da gudunma wannan za su so su san ina kuɗin su ya tafi kuma ya aka yi da su to alhamdulillah mun zo mun yi gabatar wani abin da zai burge ka marayun nan wasu sai da suka yi hawaye saboda murna musamman akwai bayanin da muka yi musu cewa duk wanda sunansa ya faɗo hannunmu muka tantance to in Allah yadda sunansa ya shigo kenan sai kuma ranar da ya fita daga da'irar marayu ko kuma shi da kansa ya zo ya ce ni yanzu wannan abu na fi karfinsa a tire ni a sa wani kuma in shi da kansa ya zo ya faɗa shi kenan amma in ba shi ya zo da kansa ba mun karɓi lambobin wayarsu da komai cewa kuma ba wai iya ramadan ba shi yasa na ƙara ta akawun dan kar ku ɗauka iya ramadan ne za mu dinga taimakon maraya wa yas'alunaka 'anil ma sai Allah ya ce qul islahul lahum khayr sai sai ne wa in tu tukhalituhum fa ikhwanu suna tambayar ka game da maraya Allah ya ce ka sai musu kyautatawa maraya alheri ne qul islahul lahum khayr kyautatawa maraya alheri ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in tu tukhalituhum fa ikhwanukum idan kun takuɗa su cikin rayuwarku kun mai da su kamar ƴaƴanku to dama ƴan uwanku ne da haka ka mai da maraya kamar ɗanka na cikin ka wajen sutura wajen abinci wajen gurin kwana Allah ya ce to in kai haka kayi alheri saboda haka muna so nan gaba su ma marayun nan su dinga taimakon wasu marayu daban su su fita daga cikin da'iran marayu Allah ya tabbatar mana da haka don Allah ya da mun zo karfin tafsirin mu na bana gobe in Allah ya kai mu za mu fara program ɗinmu na gobe karfe hudu karfe hudu eh, ana idan da sallar la'asar al'umma muna sanar da su idan so samu ne ka yi sallar la'asar a nan ana idan da sallah za mu fara program ɗin saboda muna so mu samu akalla awa ɗaya da rabi saboda akwai mutanen da za mu so su ɗan yi jawabai game da aikace-aikacenmu da harkokinmu da yadda muke tsara da'awarmu da abubuwan da muka yi a ramadan da ma wanda suke wajen ramadan ina fata an gane muna addu'a Allah ya ba mu iko kuma Allah kuma ya kai mu na ok eh. to to wannan dai shine a takaice muna addu'a Allah ya kai mu goban dare da lafiya abinda muka karanta a cikin waɗannan surori guda biyu wanda su ne muka samu damar tafsirin su a bara da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda kuma muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko rashin bincike mai karfi ya sa ba mu fassara daidai ba ko muka takaita wajen fassarawa to Allah ya yafe mana da ni da ku gabaki daya man zallazi ma sa'a qat wa mallakul husna faqat alqur'ani ruwan zafi ne baka da gefe duk yanda kake ganin ka kai ka isa ko kana da gwaninta a Qur'ani sai Qur'ani ya bada kai dan ya nuna maka cewa baka isa din ba ina fata an fahimta to muna fata wanda muka yi daidai Allah ya karba wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wanda duk suka bamu gudunmawa tun daga kan yan media da yan kwamitin mu da alaran zan baki da sauran ku masu sauraro wanda karfafar gwiwa na ku zo ku zauna yana ƙara mana kuna jinjarin namu na mu zo mu ƙara a ainihin wato sake baje koli na karatu da ilimi to kuma muna addu'a duka bukatun ku na alkhairi Allah ya biya mu kuma wannan yake nuna lokaci ka saiki lokaci kamar takobi yau ne muka zo muka yi sai harana ɗaya ga watan Ramadan akan muhimmancin lokaci da time utilization yadda ake amfani da lokaci sai ga wai yau muna cewa gobe daga gobe mun rufe sai kuma bai wannan kaɗai ya ishe mu wa'azi da izina cewa mu je mu yi wa kanmu kiyamul laili mu yi amfani da damar mu wajen gina rayuwar mu ta addini da kuma gina rayuwar mu ta ta ainihin wato duniyar Allah ya shirye da mu kafin na tsaya muna tare da bayan Allah da muke da su a wannan guri daga ciki akwai shugaban kungiyar makarantun islamiyoyi gaba daya ta Najeriya rehin jihar Gombe shine malam Abdul Aziz ya zo mana wannan majalisi domin yi mana ziyara mun so mu shi fili ya magana amma za mu bar jawabinsa sai goben Allah da malam Abdul Aziz tunda muna da isasshen lokaci gobe kana cikin bakin mu masu jawabi a nan in Allah ya yarda Baba Ibrahim sai a saka mana ki cikin shaidun da Allah an gane muna godiya mana Aziz da wannan ziyara da kuma wannan nan da kuka zo Allah ya saka muku da alkhairi akwai jawabai da zai yi game da abubuwan da suke karkashin jagorancin su na harkar islamiyu za mu samu bashi akalla ko da minti goma ko sha biyar ya dan yi jawabi akan wannan Allah ya saka masa da alkhairi sannan muna tare da barisan lazina amanu eh Eh, barista Umar Abdullahi shi wannan bawan Allah da kuke gani wani lokacin na sano da shi wato na ji daɗi a raina yanzu duk rigima da ta taso mu duk wata rigima da ka sani in ta taso mu in na kira wannan to Allah da an gama wallahi lauya ne mai capacity da kake ganin sa wallahi lauya mai capacity sosai Yau, dan haka in yi kan matsala to ilaihi muntaha ya gama da ita an gama kwanan nan akwai wani da ya nemi ta wasu kuɗi na wallahi ba wallahi ala ramma na ce fi ba tsoron malam fi sabili layi ai ba faɗa da malam ba ko cin kuɗin malam ba tsakiyar dare ake gudu to ka san da ke ɗan duniya yanzu ba sa tsoron malam sun fi tsoron barista kawai sai na kwaɗa mara waya na ce to taho da gudu ya ce me ya faru na ce kaji kaji wallahi da ya fita ya fita kawai sai ga kuɗi suna fita an gani? barisa Allah ya saka ma da alheri yana daga cikin manyan aminai na wanda nake ji da su kwarai da gaske yana cikin mutane wanda nake ya san sirru na na san sirrin shi duk matsalar da zo masa yakan zo guri na musamman ni ma in matsala ta ta na kan je in same shi mu zauna mu tattauna mu warware Allah ya saka masa da alheri ya bude shagunansa na kasuwa dan bayero textile da kuma dan bayero mai ne din connection kai aran nan Allah ka ba sauki aran nan wallahi wallahi yana nan a cikin tsohuwar kasuwa ana ta baza kasuwa harkar yaji harkar kaza harkar kaza ana ta fama Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya tsare maka to muna tare da shi a wannan majalisi sai kuma waye ne muke tare ne to sai dai sauran bakin mu duka da muke tare na shi kenan dai ko na wannan mata jiki na <laughs> wannan mata jikina daga kan bayar collection ne da ba zan faɗa ba amma Marisa ya tona min asiri <laughs> Allah ya saka ba da alheri to muna addu'a Allah ya mana muwafaka in Allah da gobe za mu rufe tafsirin nan da izinin Allah Allah ya kai mu da rai lafiya kuma Allah kuma ya karba mana ayyukan mu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين